bara zumar da alhamdulillah ala ndiya kangal zumar kurran zuwa iradan zuwa lan tsodna kuma lura oran la waji wa ladina amanu yana ndi na amdan na ala nan tilonjan tawat sanas na mu'min da wa a awa me wasa mu'min da mu'min na wallami fa la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam limiya to ikami salati salati mi wa ita zakati ramadan وتصوم رمضان أسم رمضان سمي وتحج البيت إن استطعت ilayhi sabilan hajjilani mai dimi jawal kilewa tinum kilewa al masar mu wallan ba ko asai mumin na kwani mana mana billahi ala ya salami wa malaikatihi malaya anjo ya salami wa kutubi kita wa ya salami wa rusuli nabi anjo ya salami wa yawmil akhir laira wa kajiru ya salami wa bil kadari kadaru ya salami khairihi nallewa karukija lumanga arziya fandame ala wa sharrihi asharra karuja kasa namtala nzuwande ala ila ala yɛrɛ sana mɛ dɔ na mumin wala yi fa mumin mumin mumin tani sai kan ma mi wala ta sarayya to iza nudiya iza li salati mi wa al jumaati yim kan gal jumma satu indiya tidiya satu indiya zaman sai na usman giran da sai na usman tira fasa wannan ya ganno ila zikrillah salaro ganno yana wa zarul bai'a wa zaru al bai'a wa zaru bai'a kasu kollo yana shugol da na jima ro le damji samma kolle sasa tu indiya tada ma wulan na tilo da nime sa nime lara kuru yeri ndiye fandimi si nime sa ma kumbara man lara miyo wai la adana dona wani miyo cinjai lenin ba adana raka diyo di min nan mumi aramba kala yan ni mi ciyan ni mi nuko yan huleni mi liman kutuba ciri karangala ya dimi liman yin se kutuba ciri raka yin dinji da lara kuru yeri ndiye fandimi na la yan shahidi yi lara fandimi kam shahidi de leran wa sara jimma yaro awala ra to ndiro anda meji To tojima le niyo sa niyo da ile niyo sari niyo awodo na jimma ala andiyo da msai sama kolliyo kuma kamande ala a awodo na niya jimma leji to a tawde ya na zalikum shuwal qolda da khairun lakum yana timana ndiyo sirro sirru na laira ya in kuntum ta'lamuna sir donna jimma sari niyo fandu yala nonuwa to kollole no sari niyo yana fa iza quliyati salatu sa sala cheria hangta shiruhi lardi tarnuno ko chiro lardi no da na no wa ta gumi fadlillah da na fadar ala kala halala lamano da nin bi alene de kasuwa nan bi alene de shiwol nin bi alene de nan zini nan bi alene de lebaran jinin bi alene biya ainin bi abi akwa alene de no kamar da sala juma'a sari man salam jiya wazkurullah kasiran amma yam kangal juma'a zikirun goro diyo wara la ilaha yin ngoro diyo salatu ngoro dio isigibari ngoro dio luran ngoro kranio ziara ngoro dio sada ngoro diyo sada karan nan be de ngese farakta mal aqaba kuma nan yana wani mai farakta mal aqaba aqaba bai waye yana jawalla de aqaba de kama jannar ro chadi wa ma de kamal aqabatu ai aqaba da nino non jo non mi hakura kabatin kirkan bero yiye ko leono karma girde ye ba kare de ba wana tu yiye dawnja kan bero ko leno kare ada yume ala nangar kolle kirre yume ala nangar kolle sayyidina abubakar duwe ku ciwo khalifatul khulafa'i wal jina duya ko ciyo ko jawala nan garfan la karima miyanin ciwi la karima yarin din ciwi la karima fi ulan ciwi diba ciwi ala nan garfa le ne cine ko jibiya hakura ka bayan kirkan mero yiye ko lewono adin ne awita amunin biya kambo de ne yono fiyo min ji masa gabatin yim kanara kambo de ne ambo yono ngalle ngam diyae aram zambe yaye ga daraye de leni ni aramana aram jakabal jaka indi ngawari jakabal jaka indi Ka ala mana sakajo karanta ala wasan sama ma kamar da zai sakajo alhamdulillah ala hu nabi kamar da sa sale ni miya ma aram are ngawari are ngalo are Wanda ya cire tun jin jukuri alhamdulillah sada azma sada ardaji Auta mun fi yau min zi masa gaba daji yim kana ran an buri dai ne yawan aram me an galle ngawari an galle shinkawa an galle ngalo an galle biya na ni min menna jaka falla ayi mi aramba leira lan ala ni wa kalanji zakira makulo no be sama ma ayi mi kama fa sada de ya jowal to no ma aramba la dan ju ala leira ni no kalanji acha gaba de jawni na funga ke kanan galo ay leira lan ala ni wa sanji sa jawjina sin ma si dubu goci kumu na wallo en kamla tsana kamla ngurungura men tsana kamla kinja en tsana kamla nganji en tsana kamla dawo en tsana kamla mulk kamodi condona fa hili kiyama yadin yo kangalla na ledo kiru yerdiyo yala kangala karma beji asuno bawo ledro yoji wao zungu bongami kamo bongami kasaldimi ay kasaldimi yadi fa kangal na ledo kiru yerdiyo yen yim lera waja kala kajiro chaudi nuko sammami me leni miro chaudi fa <coughs> adi yim kalangai am yim mala niro ya lenin ba shirime dimi hakkiya mera dimi nam zalum dimi nam fasik, dimi tawa yami wiwi yami argilla yami mal yami kwaya yami tramol yami sukuda yami caja dimi kanzana dimi kam ye jimi nambaru dimi yima raiwa hura yake mana kambe dimi kam baranimi kanzana dimi kingalla na le dhikru yardiyo yim kiyama wakaja korokan ne na nan ju di seme cirai karma kusuramba na kam cirai di seme cirai na samsu di ande asarui sam di ma dumba kudu da fitur galasani kama ne jangoyo na mala yaro <coughs> adan jakaro na kana suno ba loro yojiwa kamu cili duna raifa kauzuwa to yin lera waje suwar je ina jawda korokala kajiro chawdi nukko sammumya leni miro chawdi almara nabi kila kam hunin min kam da alarami bulin jua bun jua yi tsulori yano kamu be kulo gana je kanu cham chitana dai kwa kwa kwa kwa tsulori buli kambe difa mudi kambe buli yi tsulori kangal de jawdro to ayi tun yim kanala kambo buri de ne yono wahala yim lera la ala ne anjikai kumu wadi ya fanin ba le ya yaran ba awda amun fiye min zai masa gaba Wunduro yi mi ya ina a gaba dide yatiman zama karabayar ngini karan nan bira ba nan gana ya taza nan gana ba waje yalla kwaljina amma ne ba nan kura ba waje yalla kwaljina amma ne kanna nam yando dilo bando dilo ba waje yalla kwaljina amma ne kanna nam bando dilo ba waje na yalla kwaljina amma ne kanna yan yando dilo ba waje na yalla kwaljina amma ne rawanin yalla kwaljina amma ne innanim yalla goljena ambani samma be an bundo tilo aramba kam da tsoro ba waje kamo yalla goljena aramba to ambani ba wonde kamu de yero e kami kamu iza karami nimdi ronzo adalan nira kutun jidinas ni aranjinas nira walan jidinas ga bar kamumi be ala ambani ambani ambani miya leiran akaba ba mi jannar kolmiya yatiman zama karaba ngini biya to amma ne wona kambo fa fazo gargane kaji mu inde ala tira yenno ina lera waje ala ni ladan kamilonji ni aidi midane jande lango sodimya aidi har ga huwane me biya ne ni adam na azar kiske me ayi adim ya adam na azar awul jayya awon jaddi azar kiske me dimbo ayma kira ma tawa ne gwallena yikame tayira awulya vani miana to wani me gwalna mani ala nangarona dimi ala ina ni ala nzo ala makara de ani onze kara tima de no niro biya de biyani kam di ngoji ende ngoji wa ende kam di buriya de ni yimi arrinjina en kala arrinjini en kala biyani ala nangaro kam man zal ladhi yukridu qadana sanayno undo ala teri chidi teri engala hoyendo ayo hula ara aban kasira na lara kamandayo lero waja niro kawoche kawoche kawoche kawoche kawo tuchinjuba chiri ala niyo njidio njiyono wama tukadimu li angu siko min khairin tajiru inda Allah awaro na sirri leira na ngaro dimi leira ro gakamba dino to ala nana mfandi mino to ani nga mana ala biani ala na ngaro de kambiro biya kuyi kamya apima dimbo ala na manga yeno de kullu antum tamlikuna khazain rahmat izan la musakatum khashiyat al infaq wa qala lisanu qaturawan kul sanira wala muhammadin law antum ta'anna ni tamlikuna rannun wa wa'in khazain rahmat rabbiya ta turam kile ala ingi ya arambeya ngauliya shinkamaya alamaya ngaloya au kumboy adam na yadi turam ni ta na kambe ngayano ala inginjaya njaya ingi ya. tuludeya awdan sinimia bunanumba chidunumba na lewanumba simnumbe kura sumonumbia chinimbe mana nukkonimbia sinimbe godelenea adi sammata adam nay nukkoro kekkiyayno lam sakutum wallahi ta ronu wayno khashatal impact kinjodin rinu cheri yoronu wayno ala cheri chine roja adam na rocha kumbwa kanja adam nay zuwa na lewanzua kazimunzua biao adam na usurjiala ca nuku adam ya kiyewa waino kuma de cha nantala irizuna ngaroronuwa cheri yoronu waino wakana linsano katoran adam na karun judi kawu lawino cha nan lewa kambwa kanja dan nuku adam na cha ala ke kwa kamla ngude wajiwa gudewa ji cha kulo kamla ngi an <coughs> kamra ambazo mewa wanu mbazo da kumi ram almar ceri mai yim mulayin ba to ala roye no karen uma karen dar ni kenan to ni be amba ne ala nan garo de yatiman zama qaraba ngini karen nan bundo tiro nan kura ya tawa nan be tawa fero a tawa rawanin be banum ganai kura kurai kannanin be nan be yalla zai nasa kwazin lera wale jana rama na nemi men na yi wai na falma da yana nabi rabi zan gari mai rabi za yi wani dino tiro rabi zan gari mai rabi za yi wani ngu yaye gana yaye ala yana ranga wujiwa gana jiwa yaye to ambane yamma ne lera ni wajen jannan jiki wani awa miskinan za matara ba biyan maskin don na tala ainihin ba buji biyar ne bone ma ba barte kajimu amma ne ya ye buji ye ye fa zai gargane wannan suma kana niye walle yana min allazina amanu koro mumin no walle wayano awani zama adime mumin no walle yana wa tawasaw bis sabri kanadin amna na amma turon ga walle yana niye kanadin gone kamla wala tsondia kanadi yana jannaro ngami no kamande wa tawasaw bil marhama kanji marilan amman jimon lodi amman jimon lodi ngini ya jimon lo hura anji mallo maskinja anji mallo tala anji mallo am duno gana samma anji maljai am ada ye tsorongo walle wana ulai ka sabul mai mana yim lera waje ka karnu ko gambaran men amani chamai janna le jare ngasa ne boje yono de kamande lora ni ala ngayna tala anji sa wonsa alhamdulillah dai a awngala ma diyo wallo ne malum koriyo kasala ne da na bai malum koriyo haila da jina malum koriyo nan ga ne da jina malum koriyo jimma sare da malam koriyo a sai mu karin jina kin da indi kawo mewa gabsaran ba to koriyo a sai mu duro horal ni yanzu waral bune ngoni kan bo kan jalan daftimi haral ramba juma'i ro ka mana mero lenan ba a zai faral sunna je kan gar tsukuriya dino yaku ko u ko tulur ngire ona hajaram dia gana waje ade ona waje janna bare wa kan gar tsuriya ba wadimi iriyam kure jahiliya ya zaman lan ngim ngile ngim da jakuno jare kangal tsuliya ala yana wajaram jari da bare dimi ma ngim ngim jakuno ya kangal da kalangam ya <laughs> toni nga bare dimi gana waje a dewa na bare dir zubu ma bonin mi da tilam adiya sunna tilam nan me kauzalan riwe da adiya sunna ala makamala da asan madonna turon ngore ingi kyanea takkenea kangalla adi ala ya naranju yero kengal niya <laughs> kengal biya na muroni me dawri niya ar na monni anji jana niya wali ya ingi kyane niya kengal la wole ngordro yo ngordro wolle me ay <laughs> biya na mo jili di niya yima zam koja to ala ya da to jadi da ibada ikrara wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh